ووجد لي صلاة بلا وأشهد أن لا إله إلا الله وأده لا شركة وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دار آه، الجمعة دار عشرين نبيه فوات الربيع الأول كتير النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على شفرة بؤية لتنفس بسنة أخوه دين إذا كانت آية إلا آيات ديسمبر شكرا بلادية تدفع بلادية wannan shine majalisi na saba'in da takwas daga cikin jiran kasusuwar karatun littafin hikmatun min tarikh wallafar dr usman ibn muhammad al-khamis allah ubangiji ya saka mishi alkhairi littafin hikmatun min tarikh yana tattaunawa ne game da matsalar ta faru ta na sabanin siyasa a haitar siyasa wanda suka faru tsakanin sabon annabi sallallahu alaihi wasallam tun da rasuwarsa da abin da ya biyo baya na rigingimu har zuwa shekara da ɗaya bayan hijira shekarar da aka shafi na hussein dan aliyu dan abu talibin allah ya kara masa yadda shi da mahaifinsa wannan rigingimu waɗanda su waɗancan mutane na farko sun fita salin alin a cikin waɗannan rigingimu ba babu shakka waɗannan rigingimu sun tasiri kwarai wajen raba kan mutanen da ake cewa musulmi a yanzu ubangiji allah ya samu dace idan jama'a masu wannan karatu ba su manta ba muna kan bibiyar ne wannan malami a inda yake tattara mana dangane da ainihin wato dalilan da 'yan shi'a suke kawowa don tabbatar da cewa wai sayyidina ali dan abi talib Allah ya tsara masa yadda shi ya fi cancantar ya halifanci bayan rasuwa annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mun ji magana ta farko game da kissatu gazir khum mun da abin da malam ya tattauna game da ita tabbatar da cewa wannan babu hujja a cikinta game da nasantar da halifancin sayyidina ali da abu talib Allah ya kara mu shaida bayan annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ayo imanin yace al-mabhath al-thani gaba ta biyu ko bincike da biyu a cikin wannan fasli shine hadithul kifai wa ayatul mubaha mas'ala ta ainihin hadithun da malamai suka shahara da kira shi da suna hadithul kifai hadisin bargo za mu zo mu ji wane ne hadisin bargo da kuma menene abin da suke kafa hujja a ciki sannan ina aka kwana ita kuma ayatul mubahala ita ce ayat da ke cikin ta ali imrana fadin Allah mu da sarki da yake cewa fa in hajjaka fihi min ba'di ma ja'aka min al-ilmi fa qul ta'alu nad'u abna'ana wa abna'akum ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسهم ثم نبتين ونجعل لعنة الله على الظالمين كيف على الكاذبين wannan aya ita ce ake cewa ayatul mubahala za mu ji bayani game da ita insha Allah a taƙaice takaitawa ne mana yake cewa rawatu Aisha radiyallahu anha qalat خرج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم غداة وعليه مرق مرحل تتي وترانا manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama ya fito da safi wa alaihi mursal yana sanye da sutura na ainihin wato auduga wanda aka yi shi daga cotton muwahhalu wanda kuma aka ainihin wato aka mishi cin baki ko aka kalmashe bakinsa fa adkhala aliyan وفاطمة والحسن والحسين رضي الله عنهم ثم قال فقال يا سيدي وأنا bargo ya sanya shi a jikin shi sai ya cire shi bargo ne wanda yake da auduga kuma an mushi cin baki ko an mushi kalmata ma'ana an gyara shi da zai zari ba sai ya kawo sai na ali da fatima da hasan da hussein sai ya lullube su da wannan bargo allah ya kara musu yarda kuma kala sai ya ce inna ma yuridu allah yuzhiba ankum rijsa ahlal bayt Allah yana so ne ya kautar da kazanta daga kanku ya ku mutanen gida na ya ku mutanen wannan gida ku tsahira ku ta tsahira Allah yana so ne ya tsarkake shi ya kaɗa cewa wannan aya cikin sutul ahzab wannan shi ake cewa hadithul kisa يستدلون بهذا الحديث على أن الله تبارك وتعالى أراد أن يذهب عنهم الرجس suna hujja da wannan hadisi da cewa Allah subhanahu wa ta'ala ya yi nufin ya kautar da kazanta da kan ahlul baiti wa ma yuridu Allahu ya kau kuma duk abin da Allah yake nufi shine ke faruwa dan haka zai ce to automatically Allah ya riga ya tafiyar da kazanta kenan akan ahlul baiti waɗannan matsalan guda hudu fa idza azhara Allahu anhu wa rijisa in dai da gaske Allah ya riga ya kawar musu da wannan kazanta kuwa samu ma'asumina sun zama waɗanda suke katangagu da gari daga yin kuskure daga yin rafkanwa daga duk wani abu da ake katange ma asumi daga barinsa sai ga saro ma asumiya to tun da kuma yake su ma asubai ne sai ji an ya kuru gun aula bil khilafati min ghairi ta ka wajibi a ce su suka fi cancantar halifanci fiye da wasu kali tawili suka fassara aya da kuskure akan wannan fassara da kuskure suka gina kuskure tsorin tsorin tsorin har aka samu kai a wannan yanayi da ake إنما كن جاءوا من الخبراء سوى لكي وهذا ادعاء باطل لأمور كثيرة وأن كلوة تتأيى من تيني مرض توشي سبب الأمر الدعوة من هذا الشيء أولا نفرق هذه الآية وهي التي تسمى آية التطهير وأنا الآية تسمى الأعراف ما لدينا كلمة الرسول آية التطهير سبب أنبتا ويطهركم تطهيرا كالشدة بالنص آية أركتيوة إنما نزلت الدين نساء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم آية أبو كريم بدر ما تم نزل الله صلى الله عليه وسلم قال الله تبارك وتعالى الله يتشيوا يا أيها النبي من يأتي من كل يا نساء النبي من يأتي من كل بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب بعطيه وكان الله على وكان ذلك عن الله يسير ومن يقنط منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تفرد الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وأتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا ayoyi ne daga na talatin zuwa ta talatin سورة hudu a cikin suratul ahzab الجماعة a taƙaicen fasara da faɗin Allah da yake cewa ya nisa annabi ya kuma matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annisa ma'ana matan gida matan aure mai talafafin jama'a za mu zo da a gaba a cikin wancan aya da suke cewa ayatul mubahara shin an ambaci matan annabi a cikin wa ambata ba za mu ci ko me ayati ce ne nan da ya kwaso su su hudu kadai idan ka ce ainihin ana kiran matan aure da suna matan aure da sunan nisa'u kamar yadda matan da ba na aure ma ana ce musu nisa'u ma'ana shi generic name amma da sanda aka ce nisa'u fulani matan wani to matan aure ake ne don mutum bai da wasu mata an ba mata aure shi ba ka da wasu mata za a ce matan ka ne sai in matan aure ne haka domin lafazi ne wanda yake ina abin da suke cewa ismul jar'i laisa lahu mufradun min lafzi ba yi da kwaya daya a lafazinsa babu yana kamar da lafazin ne sa'u zuwa kwaya daya sai in ka canza lafazin akwai irin waɗannan kalmomi da ake kira da suna asma'ul jumu'a za ka da aka ce nisa annabi ya nisa annabi wannan duk wani wanda ke jin larabci komai iya gwarancinsa أن يكون قارة الله وسنفا يسمى تمر ذن الله عليه الصلاة والسلام عليكم كعائشة لحفصة لأم سلمة لزينب لزويرية شتيش حوز الله يكاره في يدا لنبقى الله يسير من يأتي من كنا بفايشة مبينة دب تكيو كياكو أن الماتا دوات تكي جائكة وتا الفاشارة تبينة لفظ الفاشا أصل على رسول هذا معنى الزبير ko kuma duk wani abu wanda ɗabi'a ma tana ƙyamarsa kafin ma shari'a a cikin ku in wata ta take kai wannan aikin to za a kula har azabu da tsanyi za a yi mata sakamakon azaba ninkin wadda ake yi ma sauran mutane idan sun yi wannan zunubi me yasa za a yi matan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam azaba ninki biyu inda zai yi aikata wani sako saboda ilimi da ke sauka na wahayi a ɗakin ta saboda faɗin Allah da ke cewa wa kurna ma mu shi mushkula ga shakisa ga shan labarin don ma'anar wa kurna wato kurtuna darajar wurin da ana so ka da wani a cikin sa tuna saƙon da ke cikin ayoyin da ilimi da tauhidi da karantarwa da ahkam ku girmama abin da ke cikin zancen Allah da ke cikin ɗakin ku haka nan kuma ku kiyaye zancen ku isar da shi to duk wannan kowanne ka raba matsayin fasara wanda duk yake da irin wannan masuliyar in yi laifi ya fara sauran yawa shi ne in ka aiki da saukar da alkur'ani wuri ne alfarma kamar maka idan kai da biya maka ya zama ko idan wuni in fa tunanin laifi ma a maka ko wa man yuridihi bi ilhadin bi zulmin mutum abada haka in ka dauka cewa ma'anar shi wani kurna ku rike karantar malami da yake karantar da ilimi ko yake karantar da ilimi baya aiki da shi ya fi jahilai wanda suke yin zunubi da shi wannan ya ba laifin shi ya fara sauran jahilai gaba gari a nan ba wani shi malami ba a ba duk wanda ya san wani karatu duk wanda ya san cewa zanen ba ya ke wasu da ƙur'ani ya faɗa shi malami ya san wannan haka ina ba dan bai da zai ka asu wannan aida su jilbar ake da sa albani a hadda kai da kake wuri kanka ka san karatu kaza ka je kana aikata wannan laifin bayan kana mutane wa azi ku daina to zunubin ka a ranar alkiyama ya kuma wannan da suka aikata ne za su je ka a daren alkiyama har su tambaye ka Allah za su bada yawan kanka kana tafiya har dinka na zuba a kasa sai ce ai na kasance ina muku umarni da kyakkyawa da ni ba nan ina muku hali da mummuna ni kuma ba na bari haka in ka sake ɗaukar ma'anar fassarar cewa wasin ku tsaya ku kalli alfarmar wannan ƙur'ani to shi wanda yake yin sa'o a inda ake karanta alƙur'ani kuna da muryar shi ma da shi na musamman to shi sa ka da aka mutu wannan talalar cewa duk wanda ya zunubi daga cikinsu za a ninka mashi azaba za a ninka mata azaba da ifai saboda suna cikin wani kwandishan malamai suka ce har yanzu mutumin da ya ce alƙur'ani ya san ilimi idan ya ki aiki da alkur'ani zulubin shi minki ne a kan na waɗanda ba su da shi ba mutumin da ya san ilimi ya ki aiki da shi zulubin shi minki ne na wanda ba ta iya wannan ilimin ba ko a ɗabi'ance ma za ka ga ai a ɗabi'ance ma mutane sun fi ƙyamar malami in yi laifi fiye da ƙyamar da suke wa jahili ne akwai abin da yanzu kana malami ya saka cikin al'umma ko halar ne sai ka wurin shi to za a ce malam hada kai hadda ka an zafi malam kana brush a kofar gida misali ka gani dai wanda zai ce ya hannu kafin kana wanke bakin ka da makilin da brush ko amma a kowace gida a cikin anguwa ko al'umma da yanka yaka sai zama abin magana Allah ya tsaye a takaice Allah yake cewa wa kana zalika Allah ya tura. wannan abu ne da sauki a gurin Allah ya hukunta ku idan kun yi ne wa ya yakrutu min kulli lillahi wa rasulihi wacce kuma ta tsaya tsayin daka shi ne ma'anar alƙunus ana ta tsaya tsayin daka tana bauta ga Allah Ubangiji tana biyayyar dokar manzon Allah alaihi salatu wasalam wa ta'amal saliha tana aiki na ƙwarai na ukira azaraha maratai ta ita ma za mu ba ta ladan ta miki biyu kamar yadda wancan shi ma mutumin da yake girki a maka ladan shi ya fi na wajen maka mutumin da yake girki yana da yana malami ladan shi ya na jahi haka mutumin da ya girma alkur'ani bayan ya haddace karama shi ta na jahi ba ka wani jama ranar alkiyawa za a ce masa yin alkur'ani ikra wa saki in ya shiga a da shi ba za a nuna shi cewa ga ka ba ko ga mafakin ka a ikra wa saki kana karanta tilawa kawai kana kan wani eskalita yana sama da kai a rama har sai ka kai inda tilawa ka ta tsaya an yi za a ce bukari ko amma da sauran mutane da zuwan aka shiga da shi ina da bashi nan zai akwara to haka su ma Allah ya ce duk wanda yake da kwarai a cikin su za a ba ta ladanin kibin wa adanna laharin tan kalima sannan mutane da musu arziki mai girma to Allah ba ta mana biye da duk nan mutum sai Allah ya take cewa ya nisa annabi lastunna ka ahadin min nisa kai kuma ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam radiyallahu anhunna ku ba ba in sauran gaba garin mata bane lan sunnaka ahadin bilan nisa ku ba kamar sauran mata bane ni jama'a don Allah ku duba waɗannan irin girmamawa da Allah yake waɗannan mata waɗannan yan shi'a zindiƙai a cikin waɗannan ayoyin suka gari wani waje kawai suke zaki mata da shi yanzu ba su ji wannan abu da Allah yake cewa lan sunnaka ahadin da nisa ba ku ba kowane irin mata bane ashe in ma har ta yi za a iya cin zarafin wasu mata to banda waɗannan in ta yi za a iya kama sunayen wasu mata a aibata su banda yin waɗannan mata na suna ka adin da misali ko ba irin ko waɗannan mata ba na zo wani bincike na shi a ranar wai suna ƙayyata cewa wasu suke ƙayyata wai su ba su zagin sahabbai wai haka suke cewa wai su ba sa zagin sahabbai su ba ƴan shi'a bane su wai masu addinin musulunci ne shi da ya faɗa ya faɗa sai ce to in an zargi sahabbai sahabbai ba mutane ba kuma sahabbai ba ma suna zargin junansu ba a cikin ƙwar'ani sun zargi junansu sun fi tarwa da sun fi waye waye sai sai mishi ke eh, kaddara aka amma sahabbai mu kaddara ko da yin mutane ce ba wanka mutum ne ko mutum ba ce mutum ne ce ne sa ba ka rage shi ai shi ma mutum ka dinga rage shi ba ko kuma in ka duk wanda suna faɗa tana zagi sai ka ce ai iyaye masu suna zagi junan su kai ba wai aya nake san aya ba bai san mutunci da ba zai fahimci wanda yanzu aka ce baban shi zagi baban shi baban shi mutum ko kuma tun daga maman shi da baban shi sun yi fara yaji suna zagin junan su sai ce ai su suna zagin junan su ai da ka sun haramta mana wani zagi su kan wannan da ikanci ne da ba ma'ana musulunci da Allah yake cewa laifin mu'mini bi ba'an. wala la'an wala fahish wala bari wannan gaba gare ne da yake da aka ce kar ka kasance mai yawan zai mai zai mai la'anta mai fajin baki duk ya zo da siga na mubalaga a nan malamai suka ce ba wai ana nufin ka yi karan ba a kar ka yi ne gaba daya kamar da Allah ke cewa Allah laisa bil zallani Allah ba yawan zalunci bane wannan yin danka to haka nan ba laisa mu'min bi fa'an ba wai yana nufin mu'min in yayi fa'an kadan babu komai bane haka ne da bai kar ka aibata shi wanda kana kuma mu'minan farko wata wani dakikanci ma'ana ba su ma sun yake da sahiwa babu inda qur'ani ya rage sahiwa babu wannan cikin qur'ani qur'ani magana akan munafikai musamman ita suratul tauba da sabbai kamar yadda bukhari ya rawaito daga abdullahi dan mas'ud yace kiransa da suna al sura mai tonon filili don ba ta gushe ba tana cewa wa minhu wa minhu wa minhu daga cikin sa akwai mai iya sassa kaza wa minhu mai yi suka fi sadaka ce wa minhu mai yi kula kaza wa minhu kaza a cikin da suka tsoron mai ta ba ta kyala kowa mai ta fara aiki shi alfabi ha duk waɗannan nuna munafukai ne ba sa cikin kai. ba ba yake ce musu ba. don akwai definition na sahabi waɗannan mutane da Qur'ani ke cewa minhu minhu su ne su ne ba amma ga dan shi'a ba su san wannan ba zama ubangiji Allah ya tsare mu daga jahilci al'ayyi hal sai Allah yake cewa in ittakaitum da matakar kun ji tsoron Allah fala taqda'ana bil qawl dan haka kar ku dinga gwalan gwazo da magana ku fa yasma annabi fi qalbihi marad kar dan kar wani mai cuta a cikin ransa ta munafunci ko kazanta ko fasikanci ya dauka kuna mishi ainihin kai kanku ne wa kulla qawlan ma'rufa ku dinga faɗan magana takakkiyar magana wanda ta dace da shari'a da al'ada al-imam al a nan wajen ya ce jama'a wannan magana duk da an ne akan matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma da dukkan mata hukunci dukkan matan musulmai to lasna ka lasna ka ahli da misali ba kamar gama garin sauran matan mutane matan musulmi ana zama tana da irin wannan ɗabi'a ba ta gwanon wasan magana da duk wani mutum wanda ba mutunta ba duk mutumin da har ta kama za ta yi magana da shi ta yi mishi magana kawai sakakkiyar magana ba tare ta mai murya ko ta yi marmar da ido ko ta yi ƙasa da lebanta ko na makamancin haka ba abin da zai sa shedan ya tsarkasa wa mutumin da suke magana da shi cewa kai ko dai wannan matar tana da ta manufa a kai na kasan mu kuma ma da wata yanzu mu a asan yanzu wata mata sun ga take ba ta amma sai ka roƙa tana son wanda ko tana wuce tana gaishe ka a bakin shafa ko tana sakin ma fuska sai ka roƙa tana son ka ba suna da wannan wata ya yi ciki Allah ya tsiri sai ka dai ka ganin da sai ka ga shi ba ba su wani ta zai mun da dai zai wa qarna fi kunna Allah ya ce wa qarna ku zauna fi kunna. a cikin gidajen lafazin karna da amrin ne wanda aka gwama shi da wurin biswa malamai suka ce ko daga alwaqaru daga waqara yaqiru alwaqaru wanda shi ne ainihin wato a sakan wurin zama sai zama waqara yaqiru alwaqaru kar sai a ƙara nunin karna ko kuma daga alqararu يذكر يذكره كرارا كر في أثار الدين شما إذا ذكرنا بلا إبقى نفكر كما الوقار هو السكن والقرار هو الثبات بكده معنى تبتوى أو لا معنى تثبت أئنا في بيوتكن أتكين جدا جنك معنى ذلك أن يتعبير لفظ البيوت ليه don ishara a kan cewa kowace mace ana ba ta gidanta gida a nan ba abin nan wato akaliya ta mutu hausawa gida da akaliya ta larabawa aka ce gida abin ba da shi ne complete ɗaki da sauran abin da take bukata a ɗaki mu ba za ta ce gida su an rufe da aka katange aka sa gate aka kaza aka kaza ko wani ta yi akwai ɗakuna gudu duka ciki to wannan ba shi ne gida da a wannan ma'ana ba a ɗaki kowace a ba ta ɗakinta in ya tsaro ka an ba ta gida daban mabiya wani imanta, amma dai ba ta auren mata sama da tsaya ka sa sa ɗaki da yadda misali yake saka 'ya'ya ko baƙi ce mutum biyu ko uku ɗaki da ko ki ba wa mata haka daga cikin abin da wannan lafazin na duyu cikin nuna wa ka san safin ainihin wato tafsirin imam kotu, ina ba ta mana gane ba wala tabarrazna kar ku yi tabarruci ma'anar tabarruci malamai suka ce shi ne bayyana duk wani abu wanda bisa mutunci ya kamata a rufe shi duk abin da a jikin mace mutuncin da ya hukun da karfe shi in ta bayyana shi ta yi ta yi tabarruci duk wani da a cikin mutuncin da ya kamata kattalle in ta zai ta yi tabarruci duk fitowar da a gita daga gidan da wanda a mutuncin da bai kamata fito ba to ta yi tabarruci ka aka da ya shafi wurin da ta je lokacin da ta je wurin fitar da ke jikin da ta ta je yanayin fitarka duk ya shafa ya shafa na eh, magana ta kwarai so da ka fita sai inda izini izinin miji bisa abinda a shar'ance ana zuwa izinin amma abinda a shar'ance ko a ƙurfi ba a jiran izini to irin wannan da babu komai misali alal misali a ce gobara ta kama a cikin gida zai yi wasu kai duba waya ta kullum da kasuwa ta ce mai gida zan fita ana gobara ba wannan ya saba wa wuri haka ba baya nan nakuda ya kama ta za kai ta asibiti ko wani lalura ta zuwa asibiti ko makamanta ka yi waɗannan darurat shari'a ta kalle su cewa ba dole sai an nemi izinin miji ba ko kuma inda mutum ya riga ya ta dama ta je da a kuma da zai gama cikakke dama cewa duk in malam wani na wa'azi ki ji ko duk in baban ki ya kira ki ki ji ko duk in za ki gaida baba ki ne ba sai kin tambaye ba ko kuma ma'aikaciya ce eh, irin da matan da suka zartu da aiki din nan na gwamnati da karantawa a firamare da makamantansu ba da zagar wata cikakkiya duk wanda za a je screening da ji za a je eh, eh, abin da jirgin da shi rahoton cikin wasu da ne ba za a kuma kwanaki aiki ba dole yana cikin abin wato jama'a mun samu kanmu a cikin wani ibtila'i game da kasan mata ya kamata ne a kuma rashin wannan sai kan mu musulmin arewacin Najeriya ko da ke musulmin duniya gaba ɗaya muna cikin wannan matsala shine matan mu sun zama suna fita duka su da maza anan da ke shirya wani labari da imamun da ibn asakirin a dimashi ya ba da labari ya je wani gari mai suna nablus a cikin ƙasar falastin zai rahamukallah shi ne garin da waɗannan kafare suka kokarin kona annabi ibrahim a garin wanda allah ya ba da labari ya ce ya je taɓa ganin garin da mutane da suke da tsari shirka mako guda ya ce a garin ba za su gama tsari ta ba sai ranar juma'a ce ranar juma'a ne kawai za ka gama ta tsari ta za ka je masallacin juma'a amma haka kawai rana ƙasa ba ka gani mata a garin ya yi wata guda a garin yana australian wanda ya lalle ya ga garin ya garin ya fi garin su tsayin haka ya ce to ya fi garin mu kenan ko ranar dutse da kaje kasuwa makaranta banki masallaci coci inda kaje mata ne ke da galaba a kan maza wajen fitowa akwai mutanen ma da su ke gane 'ya'yansu a gida matar su fita kaga wannan jama'a karnakanci ne da magudanci na yin wannan bala'i a nan ana shi wuce wajen kafaran nan biron da can cikin taraba da benue a nan ake ganin wannan dakikancin da rashin da rashin kishin za ka je ka da maza suna bari suna ta ƙwallo suna shan ainihin wato burbutu mata kuma suka fi gona da ɗebo itace da yin fakkare da bugun dawa haka in ka je can kudanci za ka tara kasuwanni cikin suke da mata kuma wani abu da ka tana sai a kasuwa za ka tara mata suke sai shi ina son awu da nama da kifi da kayan miya da mai tsaye da kyalle da mai takalma komai da dai a da zai ko kafin da ka ne ba maka su ta ya kamata ce da wannan ba ya ce kawai kamar so ka tuni ya kamata zama wannan duka ba tsarin addini da kanci ba mace tana fita ne inda bukata amma in ba bukata kamar da a fatima take cewa alheri ga wata shine kar ta ga maza kuma kar ba za su zanta. su ma sun yarda abin da suke tunani wannan shine yanci wannan shine wayewa idan ka ce ba sai kama ba ta fita ba sai a yi ta rikici da baban kama da yake ya kamata ya kare ka sai ce a ka sai mata yanci baban da sai yi mutu ɗan uwanka ɗan uwanta abokai kowa zai maka sai a har ko maka su a kai baka da mutunci wajen mai dan ka ce da aiki da alƙur'ani wa karna fi buci kun ya kuma ta nassar alƙur'ani da ka wannan karantarwa da kike ko aikin banki ko da yake ke kina ki lissafa shin wannan aiki da yake kina da buƙatar shi al'ummar musulmai suna da buƙatar ki wannan aikin idan amsar e ne to babu laifin ki kuma ki fita da tsakanin shari'a kamar yadda suke a zangine idan kuma amsar a'a ne ki tabbatar wannan abu da ke mugun sako ne kabirar ya kamata a gaya mata wannan gori kai kai ki ɗauka wajen kawai na kira ta samu albashi ki ta ɗinke ɗinke kina tafiya umara kina shiga a dashi kina canza mota wai ke zaka wannan wai shi kenan lazuri ne for life a'a kina yanka wa ki barani ya kuma ta ku ji wannan ya muke alheri ki dai ki rizani ki zauna a gidan ki ki tarbiya aiki, ki samu ladan auren zaman aure da ake yi ya kuma ta akwai rada amma ko kin san cewa da zaran kin fita daga cikin gidan auren kin tafi wurin wani abu kin daina samu da rada a cikin dawo ma'ana wacce ku zama a gidanta ba ta fi samun ladan auren kamar da mace tana samun ladan ce sallah idan tana haila fa ba ta da lada saboda ta dakata da sallah inda shari'a ta ba ta damar dakatawa da sallah amma kuma shari'a ba ta ba ta ladan rashin yin sallah ba. Haka matar da take cikin gida tana samun lada da ta fito to ko da da izinin mutu ne za a dakatar da ladan haka ta dawo ina ba kamar da ba, ya kamata mata su gane wannan ya kamata kuma mutane su gane ƴaƴan da suke zuwa yin karatun boko mata mu je da tunanin wani dole da su yi aiki wannan a ƙalin take take asalin abu da ta kawo mana fitina tunanin cewa wai dole ta yi SCE ko poli ko jami'a wai sai ta yi aiki ko da karantarwa firamare in ba ta wuce a ga wai an yi asara wai kasu da ne zama tun ya ɗoshe ilimi ya zama community ilimi ya zama jarin kasuwanci da ilimi da tsaro da lafiya da shugabanci waɗannan essential services ne a cikin society ayyuka ne na social services na hidima ga al'umma daga sanda aka yi commercialize ɗinsu muka samu matsala daga sanda ya zama likita yana neman kuɗi ne a treatment ɗin da yake malam makaranta da na addini na roko yana neman kuɗi ne da sana'a karantarwar wanda yake baya nufin wani da kan al'umma malamin addini baya nufin kusa da al'umma ga Allah da su dace da gaskiya da gaskiyar da aka samu ma'aikatan tsaro da dukkanin nau'in suka zama kuɗi suke nema da aikin tsaron da suke daga sanda aka samu shugabanni daga na kasa hannun sama suka zama suna neman kuɗi shugabanci sai daga lokacin ka samu da muke ciki muka samu kuma ba gani da ba da ana sa mutane a soja ne don kishin ƙasa don su kiyaye najeriya yanzu ba mutane na bada cin hanci a sasa a soja don su samu albashi da ana zuwa lafiyar jami'a ne saboda kawai mutum yana da tsabar ilimi ya mai yawa yana so ya share ɗin shi da wasu kakar shi ya kashe ba a samu kuɗi duka su mun nan da muka yi bayan a kwanan muna undergraduate malamin ba su da mota ki kuna suke zuwa da shi lokacin zuwa da shi a jami'a yana karantarwa to ya da manufar karantarwa wani yana so ya share ilimi amma yanzu zama ana ɗaukar kowane duk alhari da karanta a university ko poli ko sc saboda ne ana ganin akwai albashi mai tsoka ana ganin bayan ɗaukai yanzu da aka wai gari mutane suna yawan su karanta medicine pharmacy nursing da sauran harkokin lafiya me ya manufar su su gaba su samu aikin da za su samu kuɗi ba damuwar su bane kiwon lafiya ba damuwar su bane to yanzu haka ba da masu rukuya da yin islamic chemist da su wata daga cikin wannan karanta ta masu neman duniya kawai har aka wani gari ma jama'a yanzu qur'ani ba ana da shi da aka samu duniyar dan a ci musabaka an yi cikin mutane sun samu kansa ciki sai aka samu wannan ilimin da ake ciki ba. haka shugabancin nan takara da ake yi duk wanda kaga yana yin illa man asaba Allah wa qalilun ma da yake nema kuɗin da zai samu kamar yana zuwa jari dan majalisar tarayya yake gaya mana ni da shi da wasu ya gaya mana wannan cewa a yanzu ɗin da muke magana a wannan dispensation ɗin akwai 'yan majalisar da suke nadama da ya kawo su majalisa saboda sun zuba jari a wurin takarar zaɓe sun ga alama yanzu wannan gwamnatin ba ta kashe maraba ba ce babu abu da za a kashe a raba da hannun kamun koyaki suna nadama da ya kawo su wannan kudin da sun zuba shi a wani kasuwanci da sun fi cin riba na rufe da Allah wannan tsabar sani da yake zaune a kujera yadda yake gama cewa ya kuma sanin dama fiye da dama to a shayin shi ne don ne za ka zo kana takarar wani mukami ka kashe kuɗi miliyan ɗari biyar biliyan ɗaya miliyan ɗari takwas ka sai katin tikitin takarar kawai miliyan hamsin miliyan ɗari in gaskiya aka takara saboda ya riga ya zama wato hanyar neman kuɗi ne hanyar yin arziki overnight duk waɗannan services ne wanda suke asali ya kamata a ce wanda yake siya da manufar taimakon al'umma ne yana da abin da ya share da al'umma ma'ana bai kamata ka shugabanci ba in ba ka da nufin ka zama za ka iya haƙura da abu sai al'umma ka so samu bai kamata ka zama likita ba za ka iya sallama jin daɗin ka zama sa lafiya bai kamata ka zama malami ba in ba za ka iya takurawa yau ka dan al'umma su san ilimi ba bai kamata ba to da aka samu wannan matsalar zama shi ne aka waye gari biya amura suka rikice mana to sai abin ya wuce maza sai kai kan mata yanzu duk wannan abin da muke faɗa da ma har da mata ake shi akwai mata ƴan siyasa akwai mata malaman jami'a akwai mata likitoci da da nurses akwai mata eh, abin nan eh, ma'aikatan tsaro sojoji da ƴan sanda da ss duka akwai mata kuma duk suna da ya kai su wannan abin ya kai su a lokaci guda kuma suna wannan abin irin na maza kuma kan su maintainin matantakarsu wanda ya zama ke zai yiwuwa a nan kasar mace ta kawo gwamna a kan majalisa shugaban kasa mace ta taɓa rike shugaban 'yan sanda mace ta taɓa rike shugaban kaza shugaban jami'a ko ga su nan suna yi to ba wai su rike wani bukali asali shine fi zatihi matsala ba a ana da bukatar da rike wannan mukamin abu ne ya kamata ma da yake al'umma na da bukatar su al'umma na da bukatar mafi yawan abin da ake bai mata mafi yafi da zanki da zai haka al'umma ba sa buƙatar irin wannan aikin da mata suke a makarantun boko suna karantawa mafi yawan jama'a ga suna ba su yi kwaya mu komai mafi yawan sai da tsoron su koyi komai ba me suke yi kawai zaman fira da gulma da haɗa adashi da siyarwa da yara yan sana titi da iloka aikin da suke kenan kawai za ka je makaranta ku za ka ga mata sama da hamsin a makaranta sai da masa shi kadai namiji suna da gaya ma miskini ga lamarin da samu kullum guda sama da ashirin suna mataliki da zarar sun dawo sun sake tafiya mataliki wanda suke na kuma wata ta kai ɗan da allura wata ana suna a gidansu kan da zai aure su tafi kai kaya na kwata wata za kullum aiki kenan sai ka zo ka tafi da ba su musu kwaya goma sha hudu ba sauran talatin duka ba sa wanda suke da a gonarbi da yawan da ba san ma ina suke suna duniya ko ba sa lafiya duk ba babu bayanai a kansu aka aiki rayuwar nan shi zan ga yanar bilhaf makasar suna maka yanar da zai to kuma har a wurare irin fcs e, in za ta gefa wani su za a ba ta lantarki mutum ko ingilishin nan na ban zaruri ba ta iya ba ta iya shiga aji awa biyu tana na yara ingilishi in ce miki ashirin da kika ta kara ba kuma an yi magana ko su ce wallahi duk sai na kare abin da kai ta iya ce duk da jama'a ba a da buƙatar aiki da suke al'umma kuma sun gwado gidajensu sun bayar da at the detriment of nannies da household wanda ko dai kadirai ne ko jagirai ne ko bare ne ba za su iya kulawa da 'ya'yan da kyau su kula da su da suka haife su ba ko kuma yanzu ga wani sabon business da ya shigo shine crèche wanda ake zuwa ana ajiye ana biyan kuɗi arzikin da ajiya duk wata ajiya dubu biyar dubu goma a arakan yara da kuma da karfin ya yaro bai kai shiga makaranta ba sai an saka shi yaro shekara ɗaya biyu da rabi bai gama iya magana ba a ce a sashi makaranta saboda zalunci in zalunci wanda zama kuma duk wannan zai manifesting a cikin next generation na wannan kasar jama'a kasar da zai kula ba yi duk wanda ya jira da shekaru su ce mun fara ba abokanci ba ne wannan scientific evidence ne nuna saboda kashin turawa yanzu suna fama da wannan matsalar da tarbiyya saboda babu uwaye a gida babu uwaye a gida maza sun fito mata sun fito an bai yaran a gida a hannun wannan wajen da shi kenan bayan shekaru ashirin talatin su kuma su ne manya ba su da tarbiyya ba su da umuma ba su da ba su san mu ba ku ba za su ba su da kai iyayen ba ba za su san mutuncin kowa ba ba su da tarbiyya kuma su tarbiyya da ake ba su ba su mai iyayen kuma sun gaba yin dole na su zama kuma sarasa da ya za su yi ita akwai mutumin da ya je kashe wani shafi da wake biya mana kasar arna fa kafirai supervisor shi yana da ta da pnc amma ita wata zama ta gida shi ke masu labari ya ce zan ya tafi da ta yi aiki bayan ga yayansu kafuri ba ya ce bayan duk na ga abokai na ga irin matsalar da suka samu da yayansu saboda matar suna zuwa aiki ka gaya mun yanzu wanda za ka aure yan shi ta yi ma digiri ɗaya abun banza abin ban ba mafi yi ba a ce ba zai aiki ba sai da wannan kanta ta fara firamare kana zaune ma sai a ce an samu da aiki a police force zai da mutum da kira ne short time matarka ko da mai kai da iska ya ba aka yaka zama ko a ce a ce barista ce da aka ta samu wata ba a abuja za ta mafi fifi da kuma kana nan lare kauye duk mulki da kama ta kuma wuta ta babu da ba ta suke ba sai ba ku da bin yawa saboda za a nan cikin usare da kake ganin kamar duk kowa yana da imani <laughs> wallahi jama'a an kusan irin bi'arar da mata suke jama'a an kala sai ta shi abin gidi ya tsaye a takaice wajibi ne mu zaunar da matan mu ga musu gaskiya malamai masu yin karatun islamiyya tun daga 'yan mata ku canza musu tunani su zauna a gida gida shi ne wurin mace jama'a ba yawo a titi ba wannan yawo da suke a titi ga sunan a motoci a express a kafa ba daidai ba ne ba daidai ba ne tam sai inda rura in ba rura su zauna gida ko wannan yawon bugi da mata suke yi da yawon kai gara duk wannan da ba a magudan ke da al'adun mutanen da ba na musulmai ba ne duka a ina ne a cikin za a kai amarya sai an yi gayya kamar ana gudana kuma shi a ne kuma da bai sai ko mutum mata ɗari ya su kai amarya jana'iza ne mata biyu ne da su kai da dama da kuma ubanta da wani ubanta shi ke su biyu ne kawai ko a ce ɗaya da ɓangaren uwa ɗaya da ɓangaren uwa ka ce a yi sake ku da raka ta in har sai raka ta da amma kuma yanzu a ɗan wannan zamanin in ma ɗaura aure kawai kan matan kawai a kira ina ne ga nan to mutum ne Allah ya malam to game da wannan zariyar na ka kamar cewa kuma masu zuwa irin ɗalibai da ake kawo karatun ƙur'ani na kamar wannan abin yana shafa su misali irin da ke kawo yaran ba su sake zuwa kuma ba su ma malamin komai yaron zai girma ne ta haka dai da kaya da kaya har ya girma sai ga wani yaro ya shiga da yankan farce ya samu dan jami'a da kiya ba zai taɓa zuwa wurin mahaifin shi ba har wani lokaci ba eh. wani shi kake ba eh a wannan kyara wannan ci wani sai sai ko Allah ya wani ba Allah wannan dai yi ba da kuma gwamnatin Kano suna ta abin da suna mai da su da wayin su ya yi kyau su wani almadi a mai da shi gaba a kama shi a mai da shi gaba a kama da ba wani da shi ba a gane a yar ba ya ba ya suke kuma ya yi sana su yau sai ce wala tabarradna kar ku dinga yin fito fitar maguzawa tabarrudar jahiliyatul ula irin fitar maguzawan farko a abin da ke da ratul ula jama'a malamai sabani bargano wajen guda bakwai cewa tsakanin annabuwa ne da annabuwa ne ko tsakanin ibrahim da nuhu ko tsakanin musa da isa ko tsakanin isa da manzana tsaye salama da manzo da dama da take mun kudu ne ce abin da ake jahiliya kawai shine duk abin da ya wanzanci addinin musulunci kuma al'umma da aka ce ba wai dan akwai sariya kuma da an ce hadisul kubra ba wai dan akwai sughra ba kuma da an ce kaza irin wannan ba wai dan akwai wani wato wanda ba irin shi ba kawai jahiliya irin da abin da ba musulunci ba tawakul mm. al'adun kafirai ne maguzawa ne kiristoci ne wa ko da Allah ne inda wanda cikin musulunci sunan shi jahiliya mm. da yake wa aqimna salata ku dinga tsaye da sallah wa atina zakata ku da bayar da zakar dukiyarku wa atina Allah wa rasulahu ku da yi wa Allah da manzon Allah biyayya ma yuridu Allah yuridu ba an kuma rinta ahlul bait wa yashirakum tafsira to ku jama'a a nan ne kai aka canza zamirin daga can lantunna ko ya sa eh, min kunna mm. da lantunna ya karuci min kunna mm. wata amal tariha ya a ajaraha duka wannan zamiran mata ne mm. sai da mai zaka zaka ce an kun ni bihi ba an kun ba a ce an kunna ba ko kuma yi tsahira kun ba a ce yi tsahira kunna ba sai suka makare da wannan suka tafi yanzu wannan iya wannan dafa to ba da matan ake amma Allah ya ci gaba cewa wani kurna ma yi da lafi biyu ki kurna ku tuna kun faɗa ma'anar kurna lima'ana mawdi'an ni'ima ko wato hibbul alwahyi wa iblaghi ko kuma ainihin wato wa kurna ayatul munazzara ko munazzara ku tuna abin da ake saukarwa cikin ɗakunan ku min ayatin lahi na littafin Allah alƙur'ani kenan wal hikima da kuma ainihin wato hadisi inna Allah kana latifan khabira da sunna lalle Allah ya zama wato latif Allah mai taushi ya tausawa ne khabira kuma ya bada labarin abin da kowa bai sani ba فالذي يراعي سياق هذه الآيات يذكر أنها في نساء النبي sallallahu alaihi wasallam khassa ce duk wanda ya tsaya kalli yadda ayoyin da suka wurin gane cewa tabbas wannan ayoyi suna magana akan matan manzon Allah ne su kadai ake bance wa amma kaulin Allah tabaraka wa ta'ala li yudhiba ankum wa lam yaqul an kunna fadan Allah ne yudhiba ankum bai ce an kunna ba wa yudhira kun bai ce yudhira kunna ba fa yatadillu ba'd ala ma annahu lamma ja'at huna mimul jam'i دل على خروج النساء النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الحلقة قلنا على أي شيء كل أكثر رومين الجميع منكم لكم منكن لأي نوع يطهركم يقول الطهيرة كلنا تذكر تيوانا اللي من كان المتوى يزبن ما تم أتكي ودخول علي وفاطمة والحسن والحسين تيوان علي وفاطمة تاتر لحسين التنشرة بدليل الحديث saboda wancan hadisi na farko wa hada ba da yace wannan magana banza ce domin misali abin da suke cewa shin domirin maza yana tsaya ne akan maza kadai in suka ce eh to fatima mata fita na fara mai mutum ba na wajen ganin da mata suka ce eh inda shi ke ba fatima ta fita in suka ce a'a sai ta ya kan kuma da wannan da aka fara magana sosai wato gaba kuma bayan ka yake sai a yana da jahilci ne bai san da za a bashi sannan kuma za mu zo mu ba na so da mana da mana wato da zamanin masallaci don ya gama fasali abin gaba da ɗaya bayan ɗaya mu bi shi kawai mu duk abin da ya kawo mana cewa waɗannan da ya aka yi suka shiga su hudu suka ce da wannan ayar da su kuma cikin da ya kai kuma sauran suka shiga a ila yau banda wanda ba sa nan mawai kuma hadin da suke fada da sasanin askari da ja'afar sare su ko da suka shiga da ku kuji a yau kaga duk da gaba da wasu zance ne irin da yan kwarin-kwarin, kwarai wannan da ba su san me yake ba ba su san kuma amsa da za a ba su ba wallahi sai ka gane ya ake mutumin da ke da common sense yake iya yake iya yadda da irin wannan addinin na shi'a me ake gaya musu su Allah ubi da tsere da kwata a takaice ya ce bi annal ayata muttafila saboda aya tana haɗa da wani zance ba aya ce daban ba ɓangaren wani zance ne wani kaunin layi da baraka wa ta'ala fadan Allah da yake cewa karna fi buru da kuna tun daga kan farko duka wannan zance ne kwaya ɗaya sun ha, sannan Allah ya bayar wani da cewa wa zukurna ma yukla fi bayan da ya ambaci inna ma yuridu Allahu yuridu an kowar jisa kaga kafin ita da bayan ita duka akwai zance game da matan annabi sallallahu alaihi wasallam to wani irin dakikin zai ce wani qur'ani bai iya zance ba sai shi ya gane cewa wannan zancen a cire shi daban can farkon na matar karshe na matar amma wannan ba na matar ba wani irin wawa ne ba wannan sai jahili na shi'a farka samu kullu fil ayati bi hadhihi ayati da sai nabi sallallahu alaihi wasallam dukkan zancen da matan manzo Allah ne ثانيا النبي وصلى الله عليه وسلم نعم الجمع بدل لون النسوة من الله الله يا أنبتي نعم الجمع لون النسوة لأن النساء دخل معهن النبي صلى الله عليه وسلم وهو رأس أهل بيته saboda a wannan wurin tafiyar da wannan kazantar duk wancan saƙon da matan kaɗa كوي ku yi kaza ku yi kaza ku yi menene ya Allah ya sa musu duk wannan dokokin don Allah cikin iradarsa yana so su yi baran-baran da kazanta to ba ma san kaɗai ka so su yi baran-baran da kazanta ba har da sauran wanda suka jibanci gida kamar idan kana ya shi tarbiyya kana ce musu ku yi kaza kar ku yi kaza ku yi kaza ku yi kaza wannan umarnin su kake ba amma idan sun yi abin alheri fa'idar da ba kanka ko za a yaba maka idan sun yi abin banza abin da ya zama na ɓallar da ba kanka za a kyare ka a zarge ka za a ki auren yayanka a nuna ta a gari kuma za ka ji aibin wannan ko za ka a nan ma idan suka aikata wannan aikin na kwarar cikin kima Allah Allah ya tabbatar musu da tafiyar da wannan kazanta to daɗin zai shafi manzon Allah sallallahu kazanta ya tabbatar manzon Allah da shi da duk sauran wanda ya jefa su gida, da aka aika wa lafazin jam'i don ana saboda in ba ba da haka ba wanda ya shiga wannan al'umma sai su kaɗai na fata mun gane wannan shine ma'anar wato fatan Allah da yake cewa wani kullu ba sai ce saboda manzala sallallahu alaihi shi ne shi ya shiga ciki don a matsayin shi na shugaban gida na haka ce ala fulan to har da mutum wa ya mace adkhilu ala fir'auna mutanen gidan fir'auna waye kan gaba su su shi kan fir'auna kama kala tabaraka ta'ala kamar da Allah yake faɗa an zo sai Ibrahim ce قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حبيب مجيد إنه بخير على ذلك جاء ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام فما لجد أن جاء بإذن حنين حنين نعم سويه بعد بعد ما وقت يكاو بنور يكاو سوريا maraki ko a falamma ra'a aydiyahum la tasil ilayhi nakirahu wa awdata minhum khifa da ya ba sa ci sai ya ji bai ji daɗi ba har ya tsoraci to waɗannan waɗannan ya mutane da sanar gane yana jin tsoronsu kanu la ta suka ce karka damu inna ya kwanu mutu ko wanda wa mar'atuhu qa'ima fa bayyana malamin ta kuma kalima da akhir وامرأته قائمة فبشرناها فبيكت هذا الكلام وامرأته قائمة فبيكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب سوزيون آيكو آه أعلم وأنا أعلم ما ضرب الشيخ أبيه أنت يزرد لي قربة هل وانا الأمر يبني هو السجي قال أولا أولا أولا إذن كما تعمل بكثير أتعجبين من أمر الله كنا عملنا الأمر الله رحمة الله وبركاته عليكم نورتي عليكم bayan a ta'azzabe da mutum yake magana rahmatullahi wa barakatuhu alaikum ahlul bayt ahlul bayt wannan malamai sun ce an mishi nasba ne a kuriya matsayin jabali so ya wata ne na zuri ba an kuma rikin suka ce mansubun ne alal babi يبقى عنكم الرجسة أنبه أهل البيت وكما بدل ne akan riba an ku an riba an ahalin baitin riba wanda ba a shi kada mutane su ne kuma azai yan na hauko da zai da su zama wannan da kyau su nadi amma usari ya su kama ana wani abu ne ana wani abu ne ko ana ayi halin cewa ne قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت عليكم يا أهل البيت كذا مدعيك أما كيف تعبير عليكم saboda an ce ta saboda ahlul isa compound noun suna ne da mutane da ma suke shiga ciki amma da an ce ya iyalanka ko da hausa wata ke mara kawar matan aure ba wanda ya fara sanin iyalanka ya ce sirikinka wanda ke auren yarka da jikokinka na gidan da ka auren da yarka ko wanda ya fara sanin shi ba da ba da mutane da ruhu ta yi wa su yi wani harin da ma ba da mana ne shi ke da sai ke cewa wa qala Allah ta'ala haka Allah kuma yace falamma qadamu fal ajala da ba annabi Musa da ya je wannan aikin da ya shekara takwas zuwa goma ya yi aure da aka ce mishi za ka yi aiki ko zan ba ka yata ala an fa in aslamta ashara fa min indi wanda ana shuka a wannan ma kaza musan adala da zan musa cika wannan adalin an ce shekara goma ne yana musu hidima sannan aka ba shi wannan ya ya taho da ita ita kadai ce daga ita ita wa tsara bi ahali ya tafi da iyalansa maka ɗaya ke da sun da iyali sannan arata min jarabi kurin naran kawai da alihi unkufu da ce ba ce unkufi ba sannan ba ce ka ce shi ke babu mata a cikin wani taron maza ne ba ta zama su da ke faɗan maza a jahilci ne samun da za a wani kaga mace ɗaya amma ta ce unkufu ku zauna a nan jimlakon ki zauna a nan inni anas yaran la'alli آتيهم يجي لأني ba, haka ya kamar ko kuna kamar kuɗin mai haɗa kamar ko kuna kamar ku labari ko akwai gari a wajen an zan wakil milan nari kuna kamar zalla shi la'allakum da ke la'allaki ba tasaruna da ke tasarina wannan ne ba ƙwarani ba ne da suke faɗa wanda sun san wannan sani ba shi da Allah zai yi da zaka ya nuka abu da kowa da mata wa kanat da zawjatu mata ta guda ɗaya gefe tare da shi wa qawlu imra'ati al-aziz li zawjiha haka nan mata aziz da ta wanda ta a gaban ta cikin gurin nan annabi Yusuf ko gura ko Ta ce ma da za ku man arada bi ahlika tana kilemin ya mata wani mugu abu amma ta ce bi ahlika da mutan gidansa waye ne ma'anar ina sakamakon wanda ya nufi yin mugun abu da mutan gidansa sana ku zuwa gure da abin kyau wa kamar rana ta riga ta yi karfe sha biyu na rana ko wani gidan ko ba kawo ya fi zafin cewa zai ta fito قوله ko الليل da kuma faɗin Allah da yake cewa to inda Allah yake ma يريد الله ليجب عنكم لسعال البيت وسائرهم تطهيرا قال هنا عنكم ليجي عنكم لدخول النبي صلى الله عليه وسلم مع نساء في هذه الآية سبب المنظم الله لشد ما تنسي لا أن علي وفاطمة والحسن والحسين دخلوا سنة هذه الآية وهو يقول أن ما تنسي شبا إنما كان علي والحسن والحسين وفاطمة رضي الله عنهم من أهل البيت أقول لك كأي yasa Fatima da Hassan da Hussein da Aliyu suka zama mutanen gidan manzo Allah sallallahu ya kasance bi dalilin hadisin kisa saboda wancan hadisin na farko da aka ambata hadisin kisa la bi dalilin aya ba saboda aya ba saboda kuma kake mutanen gidanka ya hada da asalin iyalanka da duk wanda ke cin alfarma a kasar su. har almajirin gidanka da ke yi ma mutanen gidan ce bane shi mara kake iyalanka to haka sai na da yi aure gaba kana gani ba yi su ne saka mata bayan mutanen madina suka biya mai sarai sun za a mishi walima to wurin da za a zauna kuma bai kama gida ba bai gina ba bai gada ba mun ma da tsari salama sa aka gina mai ɗaki a cikin gidan manzon Allah a cikin da ba mutum yake kuma ka ba shi gida cikin gidanka za a nijina manzon Allah ne wuce sallah ya kwankwasa musu kowa ku gudu lokacin sallah ya yi ana tahajjudi Allah ya da Allah duk ciyar da a cikin ke da wani a cikin yanki to wannan zama da a cikin gidan sarar ka samu na zama ba amma ba ka wato da ka awar shi ke ta zama sauran gida me yasa sauran ƴaƴan manzala da ta ba shiga wannan ba saboda ba sa nan ko dai ba sa raye ko kuma suna wani gidan aure da kamar su kayya da zainab da makamantansu ina ba ta mun gane wannan zama da haka ba wai wannan ayat ta shigar da su cikin albaiti bane a'a hadisin kisa kamar yanzu mun zama sallallahu alaihi ya ƙara faɗin mutanen gidan shi ya san duk sauran suna ciki dama by default su ma ta din to amma yana son waɗannan ma a sama ta zama ta haɗe da su sai ya saka su a cikin barkon ya ce ha'ula ya hamdai to sai ya a ya hamdai za mu zo mu je suka rike wai shi ke na ayyar sai ga mutan gidana of course kuka ce haka ne sai a ce an ji to ma ji da ciki wannan ba ta wuri ka zo na jira ba ya ci wannan shi kafin shi riba bakir ah, jafar ah, mari kuma da su cikin babban ta kuma ya kuwa shiga da su ba ba da ya kuwa shiga da su in kuwa da sai a amur ko kuma haka ce eh suma za su shiga to za a saka kuma wasu waɗanda ba su ba ala asiri ala jafar ala abbasin duk suma suna cikin tsarin da sannan kuma ta suna ciki kaga kenan ba za ku iya yi mutane wani dabara ba sun ba ku da wayo na ilimi wayan kai da shi na zage zage wanda kuma baya ci da kuma tsageranci da taɓa da ya fi ƙarfi shi ne zai yi cewa ah, wa zalika wannan ya faru ne ko لما ذكره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعني من الله صلى الله عليه وسلم يأينه واتو للقيس da ده برضه ya karanta تفهم Allah. آه، إنما يريد الله يذهب عنكم وليس على البيت ويطهركم تطهيرا فأدخلهم في أهل بيتي سنن يشبه ثالثا لو إن معنا أهل البيت النبي صلى الله عليه وسلم يتعدى بذات النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويتعدى عليا والحسن والحسين وطاء والحسين وفاطمة إلى غيره بدأ من gidan الله صلى الله عليه وسلم يا حتى da كيش من الله عليه وسلم da matan manzala sai da nama da hasan da husaini da aliyu da fatima kuma ya tsallaka zuwa wata daban kama sai ya yi su zai bin arkama arkamin wa annahu lamma qila lahu yayin da aka ce ma gaibi nisa'uhu min ahli baitihi ma dan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna cikin mutanen gidan shi qala nisa'uhu min ahli baitihi yace ma tana cikin mutanen gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam walakin ahli baitihi آه، المدينة هم المسلقة إذا أبوهم لأيك مدنة على السنة ودعا كانت السلقة وهم آل علي وآل زعفر وآل أقير وآل أعباد والنوم نوم سنة حديث يا نوكر رجمع أتكين صاحي ما أتمدي لإسما دي إن جلتكي وترى أنا أعباد يبو تكين فشي إكي تكين مزارة صلى الله وين بيسا مقرشا والي إذا مكجد تكين مكرونا سيقوا وايه ونقوم بقى إسما دي هوشيني kuma za shi kuma gaba da tsira kuma za Allah ya ce wanda duk bai so ku daga cikin su ba yayi asara in wannan abbas an gawa ba aliyu amma ku ba ba shi ko shi an da bi aliyu ne kuma da take ku daina in ce kai abin da kawai kuke so ku tsaya da wannan ba ku ku ce ai annabi ya ce aliyu kaza za ka shirya halifa aka ce to annabi ya ce ba wannan gaba ko ku ce kariya ne annabi ya ce wanda ke so rai so ali of course ya bara amma kuma za a tsaya lama da kanshi wata mata ta zo ta nemi wani alfarma ya mata ya mata abin da zai mata za ta tafi sai ce mata idan kika dawo in kina da ta bukata ki dawo ki same ni sai ta ce mishi in na dawo ban same ka ba ki ce in ba ki same ni ba ki je gun abubakar ya ce tana ishara da zuwa in ta zo ya mutu ba ya ce ki je a baka in ma zai ina cewa ki je a ali yan uwa sai labaran za ku je kokarin sai kun toshe falalar wani sun tabbatar da tawani dukkan ne Allah ya mutu falala a cikin sabon kowa ku bari falalar shi manzon Allah tsare Salama bai yi niyya ayyana halifa ba domin al'amarin halifanci na al'umma ne su sai ya Amma su amma wajen isharori kamar wane da wane da wane da wane sun cancanta su wannan su ne ta aliyu ta abubakar ta umar ta usman ta aliyu dukkan mutu wanda Allah ya ishari a kan sun cancanta da aka zo kuma a cikin sabai a wanda suke ganin of course aliyu ya cancanta amma sai Allah bai yi ta kai gare shi ba daga shi kai shi aliyu da sauran sai kowa ya kura za mu za mu kawo hadisan jama'a da kan shi sai ina da ke bada wannan labarin ba wai labari da gwargwara ba ko hadisan sun zo da daba daga littafin tarihin madinati dimashqa wanda aka bai tambaya da shi yakin tasira abin jamal ke nan sai ko jamal ɗaya biyu su jamal shi ne nasu aisha ko aka ce mishi wannan yake da za ka yi shi manzo Allah ne kuma ka alƙawarin ka yi ko ko ra'ayi ne ya ce wallahi ra'ayi ne kawai ni na biya da ce ni haka da manzo Allah ce da zan yi haka da shi ai da ya gaya ma ce kuma duk da kuke ku ji ayi ba da ya so sai na hadifa da ya rada ni ba ku ji ayi ba kishi shi yi ba ya yi jinya kuma ni ina da cikin masu shiga wani shi yana jinya amma bai yi da ba wannan yana cikin hana hadi ba ga yana cikin wannan yace amma na sani na cancanci mai halifancin nan ina zuwa da za abin da hali zai hali ya ba ta faru hannu ba ta fara kan zai ma'amura yake sai na hakura na yi mubaya yadda kuma yi mubaya yake ga da zama mutuwa ina tsammanin ba zai tsallaka kowa ya bar ni ba sai na jiya ba uba. sai sai na hakura yake da uba an kashe shi tsammani na a ce ne amma sai ce mu duka mun shi da mazaɓa a cikin yake da aka zo abdurrahman dan hau ya zama ya ce mana shi ya kyara na shi matsayi mu ba shi dama ya zaɓan mana muka ba shi dama muka ba shi dama sai sai ya zaɓi usman da na kyara usman har na ji wani abu a raina sai na ga a ah, sai na riga ne alƙawarin cewa zai yi da za ka da abin da aka yi da ya ce da usman a tsaye shi mutane suka ce in zo na ce a in ah, ba zai yi ba sai an tara tsin mutanen buhari da ansar sun yarda sannan zai saboda gudun kan wani abu da ke biyo baya za mu gudun bayan hadisi mu Allah ya fi jama'a da nan tafi tare da mutum mashi dogon hadisi ne shi da kai yake ba da labarin gaba ɗaya abu yana na a cikin jirgin ne su za ka jama'a in wannan ko ba a fasa mu yan shi'a siyasa addinin siyasa shi'a da a aƙida wato sai a cikin ƙarni na uku amma ƙarni na farko da ƙarni na biyu duka aka ce yan shi'a kawai masu wankin na ala a siyasance yan jam'iyyar siyasa shi amma a aƙida har aibata wasu to sai a ƙarni na uku ma'ana sai ba shi za ta ɗari an fara samun nasibanci kafin wannan ma'ana an samu gwani kuma ya san ne na ta'allatin na zagin tsarin bai a lokacin babu wanda yake bacin sabai amma aka samu yahudawa suka shigo cikin harkar su abdullahi dan sabai da jikokinsa suka shigo suka fara aibata sahabbai har aka kai ma ana zagi abubakar da uwa kuma shi ne a kawo nan kasa shi ne waɗannan yi kisan wayan saboda an tona musu a fili wasu abubuwa suna cewa wani su ba su zage sabai to ku ga mu waɗanda ba su sani ba bayan komai ga shi na kuna faɗa wajen komai na gani sai mutum zai ya ce ba ka ci gid ka zaka zaka ka sai an je cewa shi ba zage ka yake ba yana faɗa ne kawai saboda ya ji ana faɗa sai mutum ya kalla ma ya ce wa abu susa yake maka susa ke kai maka susa bai wani irin yana hankali ne wani jama'a Allah ya tsari a cikin take tawa mana yake cewa a ah, ah, sai ce a ah, idan ittaba ko wa kullu haula'i haramun sadaqa hurrimat sadaqa duk waɗannan gaba ɗayan su aka ce zai ta harkar an hana su sadaka kawai na mai ce kwayar kuwa idan اتسع مفهوم آل البيت النبي صلى الله عليه وسلم إلى أكثر من ta فهو كنا معنى آل البيت يا فادي في ذلك سؤال كما تبقى تسلطة على عقيدة على زعفان على أهلية على أحباتي بقى تسلطة إيه تجدك النص أهل بيتي وقال رسوك هو أهل بيت أبوك في الكوي سوري أهل حسين زم جو بالدباء زم جو مدلع كان حكيم مع طفل وقفي جمعك بايل رائعي أكم معنا حديثة إما لنبلاء أبو قيش يعني مثل إثنى عشرة لا أبو قيش شيني مسألة كدوة لم يقيم كاو تاريخي لما أتفعيته كثير gaba ɗaya su ƴaƴan jikokin mutai ba wa ƴaƴan jikokin ali ko muhammad ibn hanafiya ko wani kallon hussein ne kadai shi suka ɗauka azumi duka waɗannan jikokin shi ga wani daji wa zamu yi magana a kan shi insha Allah na al-imam Shamsuddin Ibn Qulun ad-Dimashqi wani babban malamin tarihi ne ahlus sunna ne ba dan shi a bari yana tafi ga shi shadaratul zahabiyya fil a'immatil isna ashar akan limamai goma sha biyu da shi a suke rayawa ya tarihi misali ne gashi tsohon wani tabi ta irin bugun da ake wata bai da irin na da shekara wajen samanin ko sauran ba ba na ku ta bari malamin yaro sun ja shekara ɗari tara da hamsin da uku wani shekara ɗari shida da suka wuce tun a lokacin malamai suna ɓarɓar na ayyuka wannan kusan zamani guda suka yi ko kuma bayan shi kaɗan wancan ya tabo da muka magana a nan da littafin shamul awarin fi bullar wafis na mulla aliyu kani kusan shekara kaɗan ne daga karo su za mu riƙe da imam musulmi da wannan duniya da suke da wani shekara arba'in a lokacin da aka buga da ta da ka tun a wancan lokacin da ba ake fama da waɗannan yankin wannan za ku rubuta irin rubutu ne da waƙoƙi ma da zai kawo akan yazan arin baiti a cikin waɗanda mutane suna yaba wa arin baiti arin suna yi suna yaban arin baiti nan ce ko muna ba yan shi a bai ba mu rage kowa sun zamu yabe su don su abin da suke cewa sun da shi ce irin aƙidar wato bush ko ya ka so an baiti ko ka so ta bai ba ka isa hada biyu ka so ba ko za ka gushi bayan ce ko ya goyi bayan shi a yaƙi da iraki ko kuma da afghanistan ko ko ya goyi bayan afghanistan wannan aƙida ce ne ta mushi mu muna son su duka kuma ba wanda samu ka tarihi cewa ga ahal sunna suna sukar da baiti babu wannan na su bani ke suka ahli baiti amma su ahal sunna ba mu rage ahli baiti muna kaunar su da gwagwaran farar da da su. amma zuwan shi'a su ne suke ganin wani su iya kamata an bai ba sai in sun zagi sahabbai za mu yi magana a kan dangantakar sahabbai da an bai ka ji sahabbai da an bai suna auratayya ma junai a gudu cikin waɗanda suke a wajen sha biyu ma wanda jikar zai na bakar ne kare da kuma sunan shi jikar zai na bakar ne ko ba su so a faɗi wannan abu saboda suna ganin da kasa kamar yadda suke cikin da kasa sai a ce ali ya aure wa sai na umar yasa har cewa suke ma wanda sayyidina umar da karfin tsiya wani ya kwace iya aure ta ba ta ba ya ga wannan bani din da ali kenan sai ka rabu ne kenan ba ya ci kwatan shi ta gwada sun aiwata shi yadda sayyidina ali yake da jarantaka a ce wani ya kwace mai ya ba da tarar shi ba ya aure ta in kana faɗa magana kai wawa ne ka dinga tani mai bawa ka Allah ya tsaye shi ne sai ma da yake cewa wa نساؤه بدليل فهم نساؤه بدليل الآية أهل بيت سني ما تم الله صلى الله عليه وسلم تقول روانا آية وعلي وفاطمة وكما علي وفاطمة والحسن والحسين ذات الدوسين بدليل حديث الكساء ثاني حديث الكساء سنة كما وبدليل حديث زيد بن أرقم وكما كما فبكي حديث زيد أرقم فيها فيها كارا وآل أباس آه، ابن عبد المطلب فكان يجيب الأباس da kuma ala aqil suna abi talib mutanen gidan aqil da abu talib da ala ja'far suna abi talib mutanen gidan ja'far da abu talib wa ala ali suna abi talib da kuma mutanen gidan abi talib dukkanin su bi dalilin hadisi a zaid ibn arqam dukkanin su kowa ya shigo ta wani bangare Kuma kuɗi ne da wanda ka ci gado da wanda aka baka albashi da wanda ka ci riba kasuwanci duka su wasu kuɗinka bayan za a ce a ware wasu a ce ba kuɗinka bane dan kuma ka ce ga wata duk ga dubu goma a ko ga sentiment na kuɗi na zai rufe ya ka kuɗin gari ya rufe da wasu kuɗi a yanzu da kake magana a kansu nawa kuke da shi suka ce ba da komai a nan wanda ɗari biyar wannan zai nufin a shiga a fita iyakar arzikin ga gida a duniya iya rufe haka za ka da ya ce wai ga mutan gida na nan wannan zai nufin shi kenan zai da wasu mutanen gida yanzu sai ka ɗauko matarka a mota sai wani zanka da ita a wannan sun yara da ita ni da iyali ne za mu je za mu je unguwa. gobe mun je ganka da mace da wata a baya da yara suna ta tabbala a cikin mota da tani su takwas waɗannan ba ce ai a nan kawai yin buɗe ke yau yin karbo da ɗaya kake ba take ai na kawo waɗannan a kuma ku je da gaba ka ba zai taɓa ba kawo da tare mutum irin ba abin da suke ke irin wannan shi ne sura a kabila da ya shi a suke gudana kai ubangiji Allah tsaye wato jama'a kuma da muka sha fara shi ne wannan aiki da shi a kan kawo kasar da su zaki ba karamin ba ya ta kawo mutane ba jama'a dan duk wannan fitina da bai kamata a tsaya ana tare da ra'a a wuce kawai a je a yi karatun tauhidi da aƙida da hadisi da fiqhu da tarihin musulunci da sauran kalmomin da za a amfana da su a aikace abutawa Allah ta balayira salam alam amma yanzu wannan bayanan tarihin saboda sun zama da mutane su da jahilai dole ya zama ya himma yanzu a kan duk wanda ya sani wajibi ya tsaya kansa da wani abubuwa domin ba haka za su kwace mutane imani da dama za ka kai wanda da kake ganin kanka al sunna akwai abin da zuba suka shi karare ma ya buga amma kana bin waɗannan malamai suna faɗan suka sa wani maka shigo sai ɗaya ɗaya sai ga ashe waɗannan su ne dama irin abin da aka ambata na ƙarshen zamani za a ce babu malamai har a rike jahiliya a matsayin malamai hatta idza lam yuti alim su a nasu asa'an in idan Allah ba ka wanda yiro dan gidan Yakubu wannan ba zai yi shi da ce malami tsakanin Allah ya zai a ce wannan malami in ba ka duniya ba ta a ce wani jahili wani mujaddidi ne wai wane ne sunaye mukamai iri daban-daban shehu ne wane ne wane ne sama haka duk suke fara gari ana fara mishi duk wasu sunaye na mukamai kuma turin jahili ne wanda baya tarihin neman ilimi na shekara ɗaya da ɗaya turin jahili ne da ba da nuna wa sarki ai ba ta faɗa wannan ba kowa ke da shi a sani in ba ƙashin zamani ba ko a shi'a akwai ƴan shi'a a najeriya waɗanda suke yin malata da ilimin shi'a ba yaron da yake ba su kansu suna da haushin shi suna ganin bonki da wot babu ne kyau suna wahala banza ne suna ta surutu suna ta kalkala shi kuma ya kwashe kuɗi ya ke kawo ma abin da eh, akwatuna daga iran a mutum lagar a ce a eh, eh, diplomatic a akwatuna ne ba a budewa airport a kawo shi da lullu ko ya ci gaba da haka shi wannan suna ta mashi suke waɗannan yan shi da ke karatu a yiwu da wurare ɗaya daban-daban mata ƙarƙalar nan ba su san shi saboda suna ganin suke da ilimin shi kuma shi ke da mukamu bai kamata a ce jahili ya rike mukamu a dini ba da ba bai kamata ko na daga kuma jahili a mukamacin kai ko shugaban kwamiti za ku rada na ƙara expansion da mafi biyu kuma zai ku nemi malamin kuma shi ko da kuma malamin ɗan boko zai yi bai da wani amfani da ma zai kawai jari in kana da su da yawa za su maka tsiri da ka da ba ba kowa za a kashe kanka sa su aika kashe ba ba lokacin ka shi ne kawai jari zai Allah shi kyauta na ga wani ba na rago ne kuma kullu haula'i هم أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم أطلق لكم هنا أنا أقول لمن في مدى الاعتبار يقول إن شاء الله وأنا كم نتاهم تكون فتح الباري وتيكون ثم سبب لذلك أقول لم يكون الشاء الشدع كون شاء دير دي كتاب الأحكام za الباب babu na hadisin kitabin ba باب tana babu musulmin abin da amari a cikin kitabin akari za a باب suke da su ba nan ba da dubu da yawa in mun zo za mu ambaci wurin in ka da fatul bari sai ka je ka duba sai ka tawo da fiye wajen za mu karanta ka bin ma'ana hadisin daga malaman hadisi ba daga dalilai ba mu da abin da muke wa na babu ra'ayi ba maganar malamai daga su ibn azir daga su qadiyya daga su ibn taymiya daga su ainihin wato al-imam al-qurtubi abu abdullah wannan su ne malaman hadisi ba wannan yayin iska masu yawa a gari ba Allah ya tsare سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم